jama'a daidai wannan lokaci ba gamu da shugaban sashen hausa mr leo ken ah, yanzu dai an gama wannan babban zaɓe na najeriya Ah, an yi kuma an sha dai gwagwarmaya iri-iri ah, musamman ma 'yan jarida su da suka kalli wannan zaɓe tun kafin ya taho tun lokacin siyasa tana ɗanyarta har ta zo ta nuna ah, jam'iyyu duk suka shirya sannan aka zo aka gudanar da wannan zaɓe akwai kalubale iri-iri mr leo kai da kake gogagen tsohon ɗan jarida kuma ka ga wannan zaɓe an yi shi an kammala kamar waɗanne irin me ma kake da shi na faɗa tukun na farko to jama'a barkanku da warhaka abubuwa da yawa sun faru a najeriya lokacin zaben da da aka yi aka kammala kwanan nan misali a banda aikin jarida da muka samu kanmu a ciki wurjanjan akwai wa'ansu da suka zama 'yan jaridan dole suke yada labarai wanda kuma ba daidai ba ne abin da zan ce da yawancin abubuwan da suka faru shine an yi gasa ne tsakanin wanda suka san aikin da kuma wanda ba san aikin ba gasa kamar ya kake nufi ina nufi ka kamar muryar amurka da yake tana da suna ficece dole ne a ga irin aikin da ta yi saboda a fahimci menene aikin gudanar da aikin jarida lokacin zaɓe a misali muna da ma'aikata a kasa fiye da sittin da wani abu da suka kawo mana labarai akan zaɓen najeriya akwai kuma wasu da suke najeriya akwai wanda suke america aka haɗa ƙarfi da ƙarfe mm. saboda a sami cin moriya wannan aiki da aka yi aikin nan yana da wuya saboda abubuwa kamar guda uku ne na ɗaya shine dole sai ka kware a wannan fanni na aikin jarida wato shi Ka labarin zaɓe sai ka kware a ciki domin yana da illa da an baka san aikin ba illoli kamar muke illoli kamar mu ce na ɗaya yan siyasa sai yaudare ka su kawo wani abu su ce ga wannan ka rufe ido ka faɗi ka faɗi sakamakon zaɓe kaga wannan yana nan hmm. na biyu wasu yan siyasa ba su son ka za ce kana baiwa wani dama fiye da wani ko kana bari ana jin murya wancan ana jin murya wannan <laughs> fiye da wannan da sauran sai wato duk wannan shi ma yana na cikin abin nan na uku akwai zancen na'ura kana da na'urar da na zamani za ka yi aiki da shi wanda kuma eh, ko baka da shi to kaga wannan abubuwa guda uku nan yawanci su ne suke bambanci suke ka bambanci tsakanin wanda suka kware da wanda ba su kware ba eh, shugaban sashen hausa kenan mr leo ken kuma gogaggen tsohon ɗan jarida gashi ya zama na karin bayani mun gode sosai Mr. Liu. Na gode Ku ban guri in tauna tsakowa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zama ɗan jarida. ba ya ba amin in ka mun sai rejoin da idan na nemi mata in ka sake kaje ka jiyo a jarida kuka fara ya shaya rawa ta yi mai maza ya zamo dan jarida idan na so aji ka dan loto kaɗan ko ina sai a sada idan na so in rusawa alakadari sai in harbo jarida kuka fara ya shaya rawa ta yi mai maza ya zamo tsirarar kowa ni tuƙi banda dangi jarida maganin saman kan kowa a siɗe balkwabo babu hoda kafara ya shayar rawa ta yi kaho ko kowa ko da doka da oda na da kallaman sauke mai rawani ko in dora jarida kafara ya shayar rawa ta mai maza ya zamo dan jarida kuna sane fa kowa fagen yaƙi da mu ne ake yan jarida mu raurayo bayanai mai maku tanadi dan karatun jarida kafara ya shayar rawa ta mai maza ya zamo kaga mun zama to mako fitilu masu sakon sa'ada wani jikon mu zan fitila shirin gari masu hasko murada. Ku raɗa. Kuka farayen shayarwa ta mai maza ya zama ɗan jarida. Ga manufa ta aikin nan waya.